daga birnin Washington DC, murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31 da da kuma 60. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama maka tsaye a zangon FM na BY Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da far'a da nomad da dalol. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na ƙasar Ghana. kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta mu na voahausa.com. masu sauraro assalamu alaikum yanzu mariya sarfil hashin gumelle daga birnin washington dc tare da alheri grace abdu da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin kamar yadda aka saba a kowane daren asabar Jummai Ali za ta gabatar da shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya daga bisani kuma Ibrahim Almasi Garba ya kama na shirin jawabai daga dattawa. Sai kuma labaran wasanni daga Najeriya. Amma kafin mu kai ga shirye-shiryen namu sai mun fara da shan cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran mu karantawa alheri Grace Abdu. mutum ɗaya ya mutu da dama kuma suka ji raunuka yau asabar a wata fashewa da ta auku wajen wani gangamin siyasa a addis ababa babban birnin ƙasar ethiopia bisa ga cewar jami'ai sabon firaministan ƙasar mai hankoron sauyi abi ahmed ya kammala jawabi kenan a wurin gangamin lokacin da gurnetin ya tarwatse tashar talabijin ta ƙasar nan da nan ta ɗauke daga kan abi yayin da aka gaggauta fitar da shi daga dakalin da ya yi jawabin a dandalin meskel inda dubban mutane suka yi dafifi domin jin jawabin matashin ɗan siyasar da ya sanya hula malafa da kuma 'yar ƙaramar taguwa ta t-shirt bayan fashewar abe ya faɗa a wani jawabi da ya a gidan talabijin cewa ƙauna tana nasara a ko da yaushe kisan waɗansu gazawa ne ga waɗanda ke ƙoƙarin raba kawunanmu ina so in shaida muku cewa ba ku yi nasara ba tun da Firayim Minista Abi ya kama aiki a watan Afrilu ya yi manya-manyan canje-canje a ƙasar da suka hada da sakin dukkan 'yan jarida da aka tsare, da soke laifukan da ake tuhumar 'yan gwagwarmaya da ke sukar gwamnati, da kuma ɗaukar matakan bunƙasa tattalin arzikin ƙasar. A halin da ake ciki kuma wata fashewa ta auku a babban filin wasan ƙasar Zimbabwe, inda shugaba Emerson Nangagwa yake jawabi ga wani taron gangamin siyasa yau Asabar. bisa ga cewar kakakinsa da ya kara da cewa shugaban kasar bai samu ko kwarzana ba an kuma fitar da shi lami lafiya nan da nan ba a samu jin ta bakin 'yan sanda ba hotunan da tashar talabijin ta kasar zimbabwe ta yayata ya nuna fashewar da ta auku kusa da nangagwa yayin da yake dagawa magoya bayansa hannu nangagwa yana jawabi ne a gangamin yakin neman zabensa na farko a birnin bulawayo inda kungiyar adawa take da karfi wurin da jam'iyyar zanu pf mai mulki bata taba cin zaben shugaban kasa ba tun shekara ta dubu biyu ranar talatin ga watan yuli za a gudanar da zaben shugaban kasa inda shugaba nangagwa dan shekaru saba'in da biyar da nelson kamisa dan shekaru arba'in shugaban jam'iyyar hamayya ta movement for democratic change suke kan gaba a cikin masu takarar shugaban kasa. shugaban amurka donald trump ya jaddada cewa zai ba da fifiko wajen kare kan iyakokin kasar bayan shafe mako guda ana cece kuce a kan batun bakin haure da ya ɗauke hankalin 'yan siyasa a washington trump ya gana da dangin waɗanda suka rasa ƙaunatattunsu a hannun bakin haure ya ce ba su magana a kan asarar rayuka da kuma barna da mutanen da bai kamata su kasance a nan ba suke haifarwa. mutanen da za su ci gaba da keta doka suna aikata ba daidai ba. Cece kucin da aka rika yi wannan makon kan batun shige da fice yana iya zama babban abin da zai ɗauke hankali a zaben 'yan majalisa na rabin wa'adi da za a gudanar a watan Nuwamba, wanda kuma zai iya yin tasiri wajen tsaye da jam'iyyar da za ta yi rinjaye a majalisa. A halin da ake ciki wata cibiyar aikin lauya ta yi karar gwamnatin shugaba Trump sabili da raba iyaye da 'ya'yansu a madadin waɗansu iyaye uku da aka raba su da 'ya'yansu. Ɗaya daga cikin ƙalubalen shari'a da gwamnatin ke fuskanta bayan ta sauya tsarin nata. Lauya Jeremy Westwich na ƙungiyar Rio Grande da ke garin Brownsville, jihar Texas, ya ce iyayen yaran sun damu matuƙa suna neman sanin inda 'ya'yansu suke da kuma halin da suke ciki. Ya ce akwai matakan da gwamnatin ta shimfiɗa na samar da bayanai sai dai ba su gamsar ba. Westwich ya ce umarnin zartaswar shugaban ƙasa da Trump ya bayar ranar Laraba ba ta kwantar da hankalin waɗanda aka raba su da 'ya'ya ko kuma iyayensu ba. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya Anthony Guterres ya damu matuƙa dangane da karuwar aikin soja da ya haɗa da harin da ake kaiwa ta ƙasa da kuma lugudan wuta da ake da jiragen sama a kudu maso yammacin Siriya bisa ga wata sanarwa da kakakinsa ya fitar. sanarwa ta ce hare sun yi sanadin rasa matsugunan dubban farin kaya da galibi suke nufar kan iyakar Jordan. Babban magatakardar ya kuma damu da irin haɗarin da hare-haren suke haifarwa ga tsaro a wannan yanki. Guterres ya yi kira da a kawo ƙarshen aikin soja ba tare da ɓata lokaci ba, ya kuma yi kira ga dukkan masu ruwa da tsaki su kiyaye hakkinsu ƙarƙashin dokar ƙasa da ƙasa da kuma dokokin kare hakkin bil'adama da suka haɗa da kare farin kaya. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Madalla. To masu sauraro yanzu mu koma gefen baiwa ali Alfili don ta gabatar mana da shirinmu na gaba. Ɗan Maɗaurin ki ɗaya. Tsintsiya, tsintsiya. Assalamu alaikum masu sauraro. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Kimamin watanni shida ko bakwai da suka shige gwamnatin jihar Kaduna ta kafa wani kwamitin samun zaman lafiya a jihar. Kwanaki wannan kwamitin ya gada da 'yan jarida domin neman taimako ko kuma gudumawarsu domin wannan kwamiti ya cimma burinsa na ganin an samu zaman lafiya mai ɗorewa a jihar Kaduna. wakilin sashen hausa isa lawan ikara ya samo mana ra'ayin wasu akan wannan kwamiti na farko ne da farko suna na musa garba kuma ni haifaffen jihar kaduna ne kuma ina kira ward ne in dai har akwai abin da shi gwamna zai yi wanda ya cewa zai taimaka ma mutane kamar yadda ake samun kamar yan shara haka kamar irin yan ta'adda wanda suke zuwa su tare mutum su yanka wannan a kashe wannan a zahirin gaskiya ni ina goyon baya ɗari bisa ɗari akan wannan hukumar da ka gani mazannan kudi ne a zahirin gaskiya irin wannan eh, kamar hukuma da ake kakkafa a kudu ana kakkafa irin wannan hukumar kamar irin yan sandan oshimole haka ko kuma yan sandan ubasaki to wannan duk mutanen gaskiya suna kawo tsaro a ƙasa ko kuma a jihar a zahirin gaskiya idan kamar gwamnan jihar kaduna ya ɗauki mataki akan irin wannan eh, hukuma akwai hukuma kuma mutanen unguwa ne kuma aka riga aka doka to a zahirin gaskiya za a samu saukin wasu abubuwa gaskiya ni ina goyon baya ɗari bisa ɗari wannan ba siyasa ba ne. Eh, sunana sani ali wannan mataki da gwamnan jihar kaduna ma nasir erfa'i yake ɗauka mana ganin akwai nasara a kan abubuwan da yake gabatar yake gudanarwa kuma za a samu nasara insha Allah. sunana buhari ni ra'ayi na muna farin ciki ko muna jin daɗin wannan abubuwan da ake zaman lafiya shine komai a rayuwar mutum. za a nasara in Allah ya sunana umar mai gemu daga local government duk abin da gwamnati ta yi to ta yi abin ne mai ma'ana dan gwamnati ba ta yi abin da cutar da ku ba zama za ta alheri za ta kawo muku a ƙasa ai duk mutumin da zai yi dan Allah kuma yana tare da Allah da taimake shi wannan gwamnati ba sharri tsakanin ta da jama'a daga ƴaƴanmu jikokinmu tabakunnan mu kai rayuwarmu ko muna masa fatan alheri ni lawan mai fati in an inganta ta za a ci nasara insha Allah amma mai fatan Allah ya zaba mana mafi alkhairi saboda mai da abin da mutane suke tunani siyasa ne ko ba siyasa ba to mu dai fatan mu kai Allah ya zaba mana mafi alkhairi shine sunana Jamilu Adamu Shehu wannan magana da hukuma ta zaman lafiya da malam Nasiru ya kafa mu dai ba mu ra'ayinta a yanzu saboda komai ya riga ya zo ƙarshe me yasa tun da ya hau daga farko bai kafa ba sai yanzu yanzu dai sai yana neman ƙuri'o'in mutane shine zai kafa wata ƙungiya ta zaman lafiya ƙarshen tashi tashin hankula ai akwai ƙarshen tashin hankula gashi kuma har yanzu ba a kawo shi ba sunana mutula injiniya maraban jos kaduna eh to a gaskiya wannan abu ne wanda zai kawo ci gaba al'umma gaba ɗaya. amma maganar da wasu suke cewa siyasa ko wani abu shi shugaba idan zai yi abu kai yi amfani da maganan wasu ko yi amfani da wani abu in dai zai kawo ci gaba a ƙasa to ya sa Allah ɗaya kuma ya mai da kai akan ƙoƙarin da yake domin ci gaban al'umma ba wai shugaba ya kirkiro hukuma ba wa'inda za su yi aikin in suka tsaya bakin gaskiya suka tsaya akan zafi don ci gaban ƙasa musamman nan jihar kaduna da aka kirkiro to za a samu ci gaba amma idan suka sa cin hanci da wayansu abubuwa dai wanda dai manya suke na batanci haka ka kama mutum ko wani abin nan a a beli kuma hukuncin shi ba na beli bane to maganan gaskiya abin za a iya cewa zama siyasa domin na yi bannana da an fito da ni to kaga banna in an ce siyasa ne zai iya yiwa amma aka yanke ma mutum hukunci wanda ya yi to kaga ya zama ba siyasa a ciki a aikin ne za mu bambance siyasa da wanda ba siyasa ba. Sunana Abdullahi Ibrahim ra'ayina game da hukumar zaman lafiya ta Kaduna tsakanin musulmi da Kirista Ubangiji Allah ya ƙara bamu zaman lafiya. ra'ayi na tsakanin Kirista da musulmi Allah ya bamu mu jituwa tsakaninmu ba magana wani hukuma daga cikin al'amarin roƙon Allah da muke na Allah ya zaune da mu lafiya. Ya riga ya makara tun harko yanzu yana yi ne dan. neman mu. sunana Isahaka Abdulwahabu Kano amma mazaunin jihar Kaduna ne game da abin da ya shafi eh, wannan hukuma ta zaman lafiya aka kirkira sha Allah ina ga inda da gwamnatin za ta mata abin da ya kamata a kyautata mata rayuwarta za a samu daidaituwa ga damoyin da ake ciki abin da duk suka nema daga matakin abin da ya shafi haƙƙinsu albashinsu zama tana zo musu akan lokaci in dai har aka samu haka to garanti duk wata ta'addanci da wasu abubuwa ina ga in Allah da za a zo karshen su sunana Sa'idu Umar to yanzu kaga mu dai yan adam ne kuma abun aka zo da shi yanzu a hukumance to za mu yi tunanin cewa kamar shi ma gona yana neman yadda za a yi ya ƙara jawo ra'ayin mutane ne yadda zai samu gindin zama ko kuma ya wuce daga wannan zaɓe da yake son a yi nan gaba to amma mu duk hakan ba shine damuwar mu ba mu dai yaya za a yi a zauna lafiya kuma mutanen area kowa ya ci eh kara da haka ya ji daɗi mu muna siyasa mu akan wane ne dan adam wane ne talaka wane ne kuma a'a yake son a taimaka mashi shine babban ra'ayin mu yanzu kamar yadda ake maganan kowa a zo a zauna lafiya a zauna lafiya to in dai ka mu a zauna lafiya to mu kai namu ne mu ma naka ne sunana Muhammad Siraju yaya to wannan hukumar zaman lafiya ko da yake dai sunanta muke ji to amma mun san manufa ce mai kyau ganin yadda abubuwa ke kasancewa yanzu mutane ana zaune tare wani lokaci kaga kuma rashin zaman lafiya ya zo to yana da kyau wannan tunani da gwamnati ta yi sai dai ya kamata gwamnati ya kasance ta lura da abubuwa ɗaya ko zuwa biyu misali abubuwan da ke kawo dai rashin zaman lafiya mun sani a jihar nan ko dai ya kasance ta addini koko ta kabila da kabilanci to mutanen da za a kafa ko mutanen da za a sa su shugabanci wannan hukuma to ya kamata gwamnati ta yi la'akari da waɗannan abubuwa biyu na addini da kuma na kabila to na tabbatar da in dai gwamnati ta yi wannan abun daidai ta riki wannan abu da aka faɗi addini da da kabila insha Allah wannan hukuma muna sa ran insha Allah za ta taimaka wajen samar da zaman lafiya in Allah ya so a jihar. Sunana Abdulrahman Muhammad. To gaskiya yana da kyau wannan ah, shawara da gwamnati ta yanke ta kafa wannan hukuma abu ne mai kyau. Sai dai yana da kyau duk abin da za a yi ya zama zai samu karbuwa wajen al'umman da ake yi. Don haka za a duba abubuwa da yawa kenan. ya kamata ita hukumar ya zama ita kanta tana da wato ganin kima da daraja wanda ya kamata al'umma su gantar ita bi ma'ana ya zama tana wakiltar kowane bangare na al'umman da ake samun irin wannan fitintunu a cikin su akwai kyakkyawan wakilci da kenan na biyu kuma yana da kyau gaskiya ai da ana zaman lafiya yanzu ne ya kawo rashin zaman lafiya ya kamata a duba a waiwaye ana cewa adon tafiya a gane da menene suke kawo wato rudani da rashin zaman lafiya a yi maganin su sannan kuma wannan hukuma ta ci gaba da sa ido domin kare abubuwan da ka iya tasowa daga baya ina ganin in Allah ya da in an yi wannan to za a koma zaman lafiya kamar yadda ake yi a baya in Allah ya da to ni dai sunana Amina Kabir Muhammad to wanda move ɗin da gwamnati ta yi ina tunanin cewa abu ne kyakkyawa kuma mai amfani ga duk al'umma amma na dai san zaman lafiya tana samuwa ne ga al'umma idan al'umma ita kanta tana buƙatar zaman lafiya sabida haka wannan zaman lafiyan da ake ta advocating ana ta ana ta so a samu za ta iya samuwa ne idan mutane sun haɗa kawunansu sun gane cewa zukatanmu ba su buƙatan um, fargaba ko kuma tashin hankali muna bukata ne mu zauna lafiya dukan mu zukatanmu ya kwanta mu samu abin da muke so amma ga gwamnati kuma tana iya taimakawa da samun zaman lafiyan nan yayin da ta taimakawa al'ummanta ta samun samun ci gaba eh kyakkyawan yanayi a cikin al'umma da kuma kyautatawa mutane welfareism ɗinsu da kuma enhancing peace and stability da kuma trying to eradicate poverty kowa a taimaka masa yanzu ana zancen ba abinci yunwa ko ina zaman lafiya ba za ta samu ba idan akwai yunwa a cikin um, a cikin cikin mutane zauna lafiya abin da ya sawaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu za mu gabatar da wani shirin a halin yanzu kuwa a madadin wakilin sashen hausa isa lawali kara da ya taimaka wajen samo mana waɗannan ra'ayin jimmai alice daga nan birnin washington dc nake cewa a huta lafiya a gaida da jimmai to shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya kenan aka saurara sai a biyo mu wako mai zuwa domin jin wani sabon shirin yanzu ga ibrahim ka almasi garba da shirin jawabai daga dattawa assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa Kamar yadda aka saba, ga gogon naku Eli Kaya daidaita kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. sunana abdulmumini a sarki abuja a ran kai kadiba ga gurin ne jama'a suka cika jam'iyyar apc ta gudanar da babban taron zaben shugabanni shugaban kwamitin tantancewa sanata ahmad sani ya ce adam osimole ya tsaya neman shugabancin ba hamayya wannan siyasa ne jihohi suka zauna suka kai karshe kowa ya jaye ma adam osimole ya zama dan takara ba hamayya shugaba buhari ya sanya hannu kan kasafin kuɗin bana da zargin yan majalisa da zabge kasafin da cusa bukatunsu yan majalisa sun ce a'a aikinsu suka yi masanin tattalin arziki yushau aliyu ya ba da shawara a maza maza a fito da kuɗaɗe biyan 'yan kwangila a kan kari abin da zai taimaki noma da wuri masana'antu kirkiran aikin yi rundunar dss ta yi awon gaba da sanata a baribe don ya bayyana inda namdi kano ya buya don shi ya tsayawa wa kanun aka ba da belinsa yan najeriya na san barka biyo ba nasarar super eagles ta cin kwallaye biyu da ahmad musa yi kan kasar iceland a gasar kofin duniya a rasha nasura da mai da amurka daga abuja Najeriya. Haka dai, to yanzu za mu shiga mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Sheikh Yusuf Samburga Cikun daga Kaduna da kuma Rabaran Simon Lado daga Kano ga Sheikh Yusuf Rigacikun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. sunana yusufu muhammad sambari ga mataimakin shugaba na majalisar malamai a kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa sunna kiran da nike yi shine akan mahimmancin zaman lafiya duk da dai bahaushe yana wani karin magana cewa ba gagararre sai bararre duk lokacin da kaga mutum yana kashe mutane an zira masa ido to laifin hukuma ne amma inda hukuma za ta tsaya ta ɗau mataki akan duk wani mai laifi da ainihin ladabtar da shi to za ka ga cewar an samu ainihin zaman lafiya a ƙasa kuma an samu cigaba To idan gwamnatin tarayyar Najeriya tana so a daina kashe-kashe tsakanin makiyaya da manoma, tsakanin musulmi da kiristoci, tsakanin wasu ƙabilu da ƙabilu, to ya kamata gwamnati a duk lokacin da aka zo aka yi rikici ta bincika ta gano mutumin da ba yi da gaskiya to a mai hukuncin da ya dace da matsayin shi domin kada a ci gaba da yin wannan barna an so kudaden da aka kwashe daga asusun gwamnatin tarayyar najeriya ta hanyar zamba cikin aminci an so da kudin a dawo da su cikin asusun gwamnatin tarayyar najeriya wannan abu ne mai kyau domin zai taimaka ma ƙasar. To dai na taɓa karanta wani hadisi da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya wakilta wani mutum ya tafi je an so zakka ana ce ma mutumin ibinul lutubiya. To dai je an so zakkar sai an so wasu kyaututtuka daban da aka bashi bayan zakkar. To da ya zo gaban annabi sallallahu Alaihi wasallam sai ya riƙa warewa yana cewa haza lakum wa haza hadiyatin uhudiyat ilayya wannan naku ne wannan kuma kyauta aka bani a can ya rika lissafa ma manzon Allah haza lakum wa haza hadiyatun uhudiyat ilayya wannan naku ne wannan kuma kyauta aka bani a can sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daka mai tsawa ya yi faɗa sosai ya ce wannan wani irin mutum ne yaya Allah mai girma da ɗaukaka zai wakilta mu ya ɗora mana amanar wani abu daga cikin abubuwan da Allah ya ɗora mana sannan ka zo kana ce mana haza lakum wa haza hadiyatun uhudiyat ilayya dan me mutum bai je ya zauna gidan uwar shi ba ko gidan uban shi ya ga a ilayhi shay shin za a bashi wani abu to sai a ƙarshe annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kwace nashin da yake cewa an ba shi kyauta kuma aka ansha na zakkar aka maida duka a cikin baitulmali sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire shi a shugabancin da aka dora shi. Shi kuwa rabaran samun lado cewa yi. To, salamu alaikum ‘yan uwana ‘yan arewa. A ne Pastor Simon M. Lado daga ɗarika Ekuwa. Ina so in jawo hankalinmu game da mahimmanci da amfanin zaman lafiya a arewacin arewa zaman lafiya shine garkuwa shine abin da zai kawo mana ci gaba da kuma bunƙasa tattalin arziki na wannan ƙasa tamu musamman yankinmu na arewa a na tuna a cikin littafi mai tsarki yesu almasihu ya yi koyarwa da yawa akan zaman lafiya da kuma mahimmancin zaman lafiya a cikin littafin zabura ubangiji ya nuna mana amfanin zaman lafiya ya ce ma jama'ar isra'ila annabi dauda ya yi addu'a domin zaman lafiya domin al'ummar isra'ila so don haka a matsayinmu na 'yan arewa ya kamata mu zama da fatan zaman lafiyar mu arewa abubuwan da barnar rashin zaman lafiya yake kawowa ba abu ne wanda yake ɓoyayye a gare mu ba yau idan muka duba inda babu zaman lafiya ibada kanta ma ba ta iya yiwuwa ibada ba ta yiwa ko a cikin ikkilisiya wato coci ko a cikin masallaci ko ma a waje haka sannan harkar kasuwanci ta neman abin zaman gari ita ma ba ta iya yiwa sannan wata walwala ta jin daɗi ta zama ko kuma a yi tafiya a sake a cikin salama ita ma ba ta iya yiwa waɗanda suke manoma aikin gona idan babu zaman lafiya yakan zama da matsala su kuma yan uwanmu da suke makiyaya fulani su ma in babu zaman lafiya babu kwanciyar hankali domin yanzu idan ka duba biranenmu da ƙauyukanmu da karkara za ka gansu suna ta yawo da dabobinsu a cikin gari da kan tituna to duk wannan illa ce ta rashin zaman lafiya idan babu zaman lafiya babu inda za su je su samu guri su zauna dabobin su samu abinci sannan mutanen karkaran da suka je samu zaman lafiya da su so waɗannan illoli ne bayan haka mutane da dama sukan tagayyara marasa lafiya asibiti babu damar da likitoci za su zo su duba su su ba su magunguna bayan haka idan babu zaman lafiya har yanzu za ka gani al'umma ba za su fita a sake su je su yi ibada ba bayan haka zaman lafiya shi ne zai kawo bunƙasa tattalin arzikin ƙasarmu wato ina magana akan amfanin zaman lafiya zai sa mu samu jin daɗi zai sa mu yi ibada zai sa mu yi musabaha da juna musulmi da kirista da wanda ma ba shi da addini to don haka ina kira ga 'yan arewa musamman shugabanninmu wa'anda Allah ya ba su amana sarakunanmu na gargajiya manya da ƙanana da su koya wa al'ummanmu na arewacin Najeriya mahimmancin zaman lafiya malaman addini na musulunci da na kiristanci su ma su koya wa mabiyansu abin da yake gaskiya na abin da littattafan nan bible da alkur'ani suka nuna mana akan zaman lafiya wannan shine zai sa ƙasar mu ta ci gaba shine zai sa ƙasar mu ta bunƙasa waɗansu ƙasashe su zo su zuba jari wasalam sunana kamar yadda na faɗa salado simon daga Kano. Jalla allazi wahidu. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da A gai da Ibrahim. To jama'a shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai wasanni a takaice. kasar belgium ta sami tabbacin tsallakewa zuwa zagayen 'yan sha shida na gasar kwallon kafar cin kofin duniya da ake ci gaba da fafatawa a kasar rasha bayan da a yau ta lallasa kasar tunisia da ci biyar da biyu a wasansu na biyu na matakin rukuni-rukuni na gasar idan hazard da romelu lukaku su ne suka zura wa belgium din kwallaye biyu-biyu yayin da bashuwaye ya zura kwallo ta biyar a minti na karshe na gasar yanzu haka dai kasar ta belgium ta hau saman rukunin ji da maki shida a halin da ake ciki kuma zakarun duniya wato kasar jamus ta sha da kyar inda ta yi wayan baya ta doke kasar sweden da ci biyu da ɗaya lamarin da ya karfafa fatanta na samun tsallakewa zuwa mataki na gaba na gasar cin kofin duniya ta bana kasar rasha sweden din ce ta soma zura kwallo tun a minti na 32 na wasan inda jamus din ta farke a minti na 82 kana ta kuma zura kwallo ta biyu a minti na ƙarshe na wasan duk kuwa da rasa ɗan wasa ɗaya wato botin wanda aka baiwa jan katin kura a minti na 84 na wasan wannan nasara ta sa kasar jamus ɗin daidaicewa da sweden a yawan maki iri ɗaya wato maki uku uku a rukunin na f mai buƙatar saura ƙasa ɗaya tal da za ta sami tsallakewa zuwa zagaye na gaba a ɗaya wasan kuma ƙasar mexico ta doke koriya ta kudu da ci biyu da ɗaya lamarin da ya sa mexico ɗin ta sami tabbacin tsallakewa zuwa zagaye na gaba na gasar kasancewar ta da maki shida a saman rukunin f to sai dai ita ko koriya ta kudu tuni da ta yi wa jarod a gasar duk da yake da sauran wasa ɗaya a matakin na rukuni rukuni a wani labarin kuma shugaban najeriya muhammadu buhari ya janjina wa 'yan kungiyar kwallon kasar na super eagles akan nasarar da suka samu na doke kasar iceland da ci biyu da nema a jiya juma'a shugaban a wata sanarwa da babban mashawarcinsa a sha'anin watsa labarai garba shehu ya fitar ya taya murna ga 'yan wasan da ma daukacin 'yan najeriya kane ya kira gare su da su kara azama domin samun karin nasarori a gasar shi ma dai shugaban majalisar dattawan najeriya bukola saraki a shafinsa na twitter ya yaba wa 'yan wasan akan jajircewa da kishin ƙasa da suka nuna inda shi ma ya buƙace su da su kara kaimi ƙungiyar as roma ta ƙasar italiya da a can baya ta ce tana bayan najeriya a gasar ita ma ta taya super eagles ɗin murna a shafin ta na da bisa wannan nasarar murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria. a gai da murtala da wannan ne ko muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaice. mutum ɗaya ya mutu da dama kuma suka ji raunuka yau asabar a wata fashewa da ta auku wajen wani gangamin siyasa a addis ababa babban birnin ƙasar ethiopia bisa ga cewar jami'ai sabon firaministan ƙasar mai Hankoran sauyi abi ahmed ya kammala jawabi kenan a wurin gangamin lokacin da gurnetin ya tarwatse bayan fashewar abi ya faɗa a wani jawabi da ya a gidan talabijin cewa ƙauna tana nasara a ko da yaushe kisan waɗansu gazawa ne Ga waɗanda ke ƙoƙarin raba kawunan mu ina so in shaida muku cewa ba ku yi nasara ba. a Wata fashewa ta auku a babban filin wasan ƙasar Zimbabwe, inda shugaba Emerson Nangagwa yake jawabi ga wani taron gangamin siyasa yau Asabar. bisa ga cewar kakakinsa da ya kara da cewa shugaban ƙasar bai samu ko ƙwarzana ba an kuma fitar da shi lami lafiya nan da nan ba a samu jin ta bakin 'yan sanda ba shugaban amurka donald trump ya jaddada cewa zai ba da fifiko wajen kare kan iyakokin kasar bayan shafe mako guda ana cece kuce a kan batun bakin haure da ya ɗauke hankalin 'yan siyasa a washington trump ya gana da dangin waɗanda suka rasa ƙaunatattunsu a hannun bakin haure masu mu da wannan maka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin giras alher abdu da ta na gabatar da shirin da kuma salaman abu wanda ya haɗa shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau nisar fila hashin kuma nake cewa mu kwana lafiya salamu alaikum